Masu sauraron Shirin Najeriya a yau, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Nana Khadija Ibrahim ke muku lalle marhaban ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A shekarun baya, iyaye kan damka amanar ‘ya'yansu cokan ga malamai domin karatu da tarbiyya. Wannan kuma ba iya malaman addini kaɗai ba, har da malaman makarantun boko. domin Headmaster, wanda shine shugaban makarantar firamare na ɗaya daga cikin masu kima idan iyaye da 'ya'yansu. Ta yadda baya ga koyon karatu idan yaro ko yarinya ta yi ba daidai ba ana kai ƙararsu zuwa ga Headmaster ko malamin makarantarsu domin hukunci. Abin da ya tabbata 'yan shekarun nan dai shine iyaye sun samu shakku akan hukunta 'ya'yansu a makaranta. Menene abin da ya canza har aka samu kai a irin wannan hali? Shin karatu zai iya samuwa ba tare da hukunci da bulala ba? ina da yakinin cewa in dai za ka samu malami da yake yana da ilimi na ilimantarwa to duka yanzu ya yi sauƙi ba kamar da ba. Shirin Najeriya a yau na tafi da tattaunawa ta musamman da ƙwararrun malaman makaranta, masu makaranta da kuma iyayen yara. Mun faro shirin ne da jin ta bakin iyayen yara dangane da batun yadda suke kallon hukunta 'ya'yansu a makaranta. Assalamu alaikum jama'a duka, ina so in yi magana game da Eh, tishoshi suna dukan yara a makaranta a'a gaskiya yanzu bana so a duka man yaro ni kam idan yaro ya yi laifi wani kun ga kaman babban laifi sai ku aika kira mu mu iyayen sai mu zo sai a shawara da makaranta in ya kai na duka mu sai mu bada izini mu ci a duke shi kaga muna wurin zamu iya mu faɗa irin dukan da za a yi masa amma yaro ya yi laifi kai baka nan baka san irin laifin ba sai ka zo ka je an duke maka yaro har abu ya same shi gaskiya ni bana ciki ko a gida ma yanzu dukan yaran mu sai mun yi shi da wayo don duka ba gyara yaro yake ba bata yaro ma yake yake because in ya saba gobe ko an ce za a mishi wani abu zai ce duka ne kawai za a ba zai ji tsoron yin laifi ba kuma wani din in kun bar makaranta ya duke yaro za a duke yaro ba daidai da laifin da yayi ba dukan da za a ma yaro har za ka ce ko ya kashe mutum ni kan gaskiya har a taba min yaro ba wai cin yaron zan yi ba amma a yi punishment din daidai da laifin da yaro ya yi. ya danganta da me suka kuma ya danganta da waɗanne irin malamai ne. Misali akwai malamin da wanda ya amsa sunansa malami ya san kansa wanda ya san alaƙar da irin take a tsakaninku wanda ya san wannan abin da kai a matsayin ka na ɗalibi ya zamanto cewa lallai abin ya kai ƙololuwa har na cewa kafin a sanar da mahaifinsa za a iya hukunta shi to akwai wanda dai za a iya duba a ga shin irin tarbiyyar da ka bai ɗanka da na bai ɗana ya cancanci abin da ya hukunta shi a makaranta kai ɗaya akwai hukuncin dama da ya dace a yi shi a makaranta akwai hukuncin da ya kamata a wannan ɗin batun iyaye idan har laifin da ya aikata ya cancanci a yi hukunci da za a yi a kansa ina ganin ba laifi bane idan har an hukunta shi akwai wanda zaka iya cewa tun da Allah ya baka yaya akwai wanda kai ka san dama ga yadda Allah ya shi nan dole za ka ga yana ballo maka ruwa ko ya maka wasu abubuwan sai kana haƙuri da shi akwai wanda idan aka ce shi ne ya laifin idan an masa wani hukuncin wallahi kai tsaye zan karba amma akwai wanda aka ce wannan ya yi laifi kaza ka hukunta shi gaskiya da ɗaya a bincike shin anya haicinsa ya wannan abin kuwa shin anya wani ne wannan abin da akwai wanda aka ce wani ya yi abu kaza wallahi za ka ce a'a gaskiya ɗana ba zai wannan abin ba kuma da gaske ne idan a ce ɗan adam yana iya soyawa a kowane lokaci amma dai idan har hukuncin da malami ya yi wa ɗana a makaranta na duba na ga ko ni zan masa irin wannan hukuncin to dan yayi masa ba laifi bane matakar ya aikata wannan laifin da ake tunanin ya aikata an kama shi dumu dumu kenan da wannan laifin da yayi eh gaskiya zan iya bari makaranta su da kiɗa na dan yaro na ya dawo gida ya ce min an dake shi a makaranta in dai ba wai na ga an masa dukan da ga shatin bola nan duk a jikinsa wa an ji masa wani rauni shine zan iya ban ba san abin ba amma dan dai kawai ya ce min sun yi surutu an dake su ko sun yi wani laifi an dake su gaskiya ni a wajena ba wani abin ba ne ba mu ma ai duk da haka akai. To martanin waɗansu iyaye kenan dangane da batun hukunta 'ya'yansu a makaranta. Mun tuntuɓi wata da ta shekaru tana koyarwa a makaranta, ta bayyana mana alaƙar da ke tsakanin hukunci karatu da kuma tarbiyya. Sunana Murjasi da Ali, na fara aiki a Education System tun 2006. Ina Aminu Kano School of Islamic and Legal Studies Kano, kusan ashirin ba kaɗan. na samu kusan rinjayen shekarun da na ina aiki na yi su ne ina koyarwa a secondary schools kala-kala. Kin taɓa cin karo da wanda zai zo ya ce shi bai so a daki ɗan shi idan ɗan shi ya yi laifi ko da ɗanta ya yi laifi sun fi so a sanar da su sai a zo a zauna a yi magana da ɗan in hukunci ne su su san hukuncin da ya kamata su ɗauka? Eh na ci karo da abubuwa haka tun da. kusan na yi mataki na principal na yi mataki na vice na yi mataki na senior mistress to gaskiya na ci karo da irin waɗannan kala-kala. To a uh, uh, matsayinki na wadda kin jima kina harkar koyarwa kuma kin rike mukami a makaranta, yaya kike gani a wannan zamani namu yadda al'amura suka canza? Hukunci na bulala da kuma sanya horo ko na irin tsugunawa a rana ko aiki Shin idan yaro ya yi laifi tukun me ya kamata a yi ne a makaranta? Idan yaro ya yi laifi, aka kawo laifin kan idanun hukumar makaranta. Abu na farko da ya kamata a yi shi ne a kira shi a yi magana da shi. Idan aka yi magana da shi, daga maganar za a san ma ya aikata laifin ko bai aikata ba. Sannan ya kamata a ji me yasa ya aikata. To a wannan munzalin sai a idan kansalin za a yi mishi shi kenan idan kuma aka ga akwai buƙatar a nemo idanun iyayen shi saboda a zo a haɗu a yi a yi PTA parent teachers kenan a kan yaran to sai a yi saboda a samu masala amma corporate punishment ba koyaushe yake ba da abin da ake bukata ba. Na'am. To amma kina ganin idan kuma ya zama cewa malamai ba su da ikon hukunta yara, kina ganin yaran za su iya misali mutunta su ya zama suna iya sauraron su idan suka tsawatar musu? Shi ne kamar yadda nake faɗa na ce kowace hukumar makaranta ita da kanta sakandiri gaba ɗaya akwai kundin dokoki da gwamnati take badawa wanda sai da aka zauna da gwamnati da hukumar tsaro aka yi ta za a kai ta kowace makaranta sannan ita ma kowace makaranta an yadda ta zauna da management ɗinta da malamanta su zauna su duba wa'annan dokokin abinda za a ƙara a ƙara wanda ya shafi makaranta su da yaransu to kaga idan da irin wannan zaman tsakanin hukumar malamai da kuma iyayen yara da kuma makarantar ba za a samu wata matsala tsakanin malami da ɗalibi ba da ba a shigar da ita a cikin wannan dokokin ba saboda haka malami zai koyar lafiya in shi ma ya bi dokokin da ya gani kuma ɗaliban sun bi wanda suka gani. Malama Murja Sidi Ali kenan wata ƙwararriya kuma wadda ta jima tana karantarwa a jihar Kano. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafin muna Aminiya da dailytrust.com ko da kafofin mana sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio sai kuma ta Trust Radio da kafar intanet a trustradio.com.ng. da kuma wata tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji muryoyin waɗansu iyaye dangane da batun hukunta 'ya'yansu a makaranta, kuma kun saurari wata da ta kwashi shekaru tana koyarwa, ta bayyana mana alaƙar da ke tsakanin hukunci, karatu da kuma tarbiyya. na tattauna da wata da ke da makaranta kan wannan batu. To suna na Khadija Ibrahim ina da makaranta a Kano. Eh gaskiya ya danganta yadda zamani yake iyaye ma kala-kala ne. Wasu ba su damu ka hukunta ɗansu ba. In fact wasu su za su zo ma da kansu su dage cewa duk abin da yaro ya yi a ɗauki hukunci. Because in kana kana kiransu kana gaya musu an yi kaza an yi kaza za su ce ai ku ne da makaranta ku ɗauki hukunci. To amma yadda zamani ya zo yanzu irin hukuncin da ake ɗauka da gaskiya baya tafiya yanzu. Da a makarantu hukunci ya fi ja a jika yawa. To amma yanzu yadda muke tafiyar da makaranta mun gane cewa kowane yaro daban yake. Akwai wanda za ka zazzare wa ido zai ji tsoro, akwai wanda ko dukansa kai ba zai ji tsoro ba. Kada ran kada hankali. a taɓa wannan amma yanzu nasarar ta fi yawa idan kana jan yaron a jika. Ka ja shi a jika a lallaɓa a hankali to ana samun nasara. Amma da yake dai yara ma dai mutane ne akwai lokacin da za a kai da zai iya ƙure duk iya dabarun ka da ɗan abin da ya sawwaka da za ka yi na lallaɓa shi dan ya yi abin da ake buƙata. Wannan lokacin sai ka ɗan matsa matakin ɗaukan hukunci. Amma shi ma dai dole yanzu hukuncin ba irin na da bane. A zamanin da iyaye suna da ƙwarin gwiwa dangane da abin da ya shafi malaman 'ya'yansu. Menene ya faru yanzu da iyayen ya zama cewa gwiwarsu ta karye har suna ganin cewa malaman 'ya'yansu za su iya cutar da 'ya'yan? Kaga a zamanin da malamai ana ba su daraja da mahimmanci da ya kamata. Duk wanda ake kira malami yana samun wannan mukamin ne saboda wata ɗaukaka da al'umma suke gani a gurinsa yana da tarbiyya yana da abin da ya kamata a amince masa sannan a zamanin da wannan alaƙa da take dangane da al'umma gaba ɗaya kowa yana ɗaukan nauyin da yake kansa iyaye za su kalli malamai da mutunci bikas za su ba su nasu mutuncin suma malamai za su ɗauki iyaye da mutunci to amma yanzu komai ya zama na kanka ba ilimi ba ko ruwan shan gidanka da wutar lantarkin gidanka kowa shi yake ɗaukar nauyin abinsa so ilimin 'ya'yanka ma kai kake ɗaukar nauyi to wannan nauyin da yake kan iyaye sai yake ba da shakkun cewa ko malaman ba za su iya ba musamman in ka kalli malaman kana ganin ba su iya ba su kuma iyayen su ma komai sai ka biya makaranta za ka biya kuɗi littafi sai ka siya ba kaman da ba da komai ba ka aji to wannan yana ba da gudunmawa a kan cewa mm, iyayen sai su shiga zargi saboda su ma ba su yi nasu ɓangaren ba. To yaya kuke fama da malamai misali akwai lokacin da za ki ga an ce wani malamin an ce kai ya duka ko wata an ce kar ta yi duka amma su sun fi gane su nemi tsabga. su ta zabga wa yara yaya kuke yi wurin ganin cewa malaman sun fahimci cewa lokaci ya wuce da za a riƙa irin wannan ai malamin duk da ya ɗauki horo yanzu na makaranta musamman har ya yi education yana da horo da background kan koyo da koyarwa ya san cewa duka ba shi ne magani ba akwai malaman da suke zuwa sama taka to a matsayinka na mai makaranta kai ne za ka tsaya ka ba da dokoki in ka ba da dokokinka ka kace baka yarda da dukan yaro ba gaskiya malamai ba sa yi idan ka kyale wanda ya ɗauki ya daki yaro alhali kai ka ce baka bukatar duka sai ka ɗauki mataki a kansa ya danganta abin da ya kama daga dakatarwa har ta kai munzalin kora ya danganta da yanayin rashin jinsa amma ina da yakinin cewa in dai zaka samu malami da yake yana da ilimi na ilimantarwa to duka yanzu ya yi sauƙi ba kamar da ba. akwai waɗanda suke cewa kamar akwai ƙa'idoji da gwamnati ke bayarwa inda kuke haɗuwa da ku da gwamnati ku fitar da tsari na hukunci yaya idan aka zo ƙaddamar da irin wannan tsarin ana samun tirja wurin malamai ko iyaye a da masu iyaye gaskiya musamman abin da yake ƙa'idojin gwamnati suna gefe amma irin makarantu namu da suke na kuɗi iyaye kuɗi suke biya ai za ka ga ba komai ne yake zuwa musu daidai irin ka bi yadda gwamnati take su Amma kuma dole kai a matsayinka na wanda kake tafiyar da abu kuma kana ƙarƙashin gwamnati za ka yi duk mai yiwuwa ka raba tsakani ka tabbatar kowa ya tafi a yadda buƙata take. Khadija Ibrahim kenan wata da take da makaranta mai zaman kanta a jihar Kano. To masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu mu da abokiyar aiki na na na Khadija Ibrahim Muhammad. Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.